TV. Sunna leƙa gidan kowa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Yan uwa masu sauraron da masu kallon mu da sauraron mu kuskure na farko a wajen yin alwala shine rashin ambaton Allah wato bismillah. Daga nan kuma in an wanke hannaye sau uku to abu na gaba shine idan aka yi kurkura to shauran da shi za a sheka ba sai an ɗibi sabon ruwa ba domin haka nan bayan an yi wannan sau uku wanke fuska ya kamata a yi daga matsalar gashin kai na al'ada zuwa ƙarshen haɓa daga kunne zuwa ɗaya kunne ne wannan shine tsayi da faɗin abin da da a wanke daga nan sai a wanke hannaye tun daga kan yatsu har zuwa gwiwar hannu shi ma sau uku za a yi shi ma hannun hagu za a wanke shi ne tun daga yan yatsotsi har zuwa gwiwan hannu ba tare da wasu addu'o'i da za a yi ba yayin da ake yin wannan idan ko aka yi shafan kai aka dawo da shi da wannan sauran jikar za a shafi kunne ba tare da an taɓo sabon ruwa ba in an zo wanke ƙafa, ba shi da wani addu'a da aka tare da musamman domin sa illa dai a wanke ƙafa, a tsatsefe kuma tsakanin yatsotsin nan ita ma kafar hagun in an zo wanke ta wankewan za a yi kawai a tsatsefe tsakanin yatsotsin kafa kudin. ba tare da an ɗaga yatsa sama ba za a yi addu'a ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين idan kana da bukatar tsantsame jikinka ya halatta ka sa tawul ka tsantsame jikin naka da shi in ko baka tsantsame din ba ma dai ka bashi haka shi ma kuma ya halatta wallahu ta'ala a'lam salatihi salamu Sunna TV. Sunna leƙa gidan kowa.